يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka Allah cikin ikon sa yau muna ranar 17 daren 18 ga watan Rajab watan bakwai a jerin watannin hijira shekara ta 1435 da hijiran manzo Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wacce ta daidai da ranar 16 ga watan biyar shekara ta 2014 da haihuwar Annabi Isa alaihi salam ci gaban karatu na littafin nabiyar rahma sallallahu alaihi sallam siratun wa durusun wa ibar ta malamin mu muhammadu sani umar allah ya kara masa lafiya da yalwar wasu kwanaki za mu tashi a shafi na 232 ko? ɗaya wa hahu abubakar ko? to ma ne ci gaba da bamu bayani kan abin da ke wakana ko ya wakana game da abin da ya shafi kage da aka yi wa aisha matar manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ha huwa za abubakar siddiq ga kuma abubakar siddiq allah ya yarda da shi fi wa ƙarihi duk da nutsuwarsa wa hasasiyatihi da yadda yake da jin abu wa na nafsihi da tsafta da tsarkin zuciyarsa yalza'uhul alam yalza'uhul alam amma shi ma raɗaɗi yana ƙona shi wa huwa yurmi wa yurma fi yau ana wato ainihin jifansa da zargi abin da ya shafi mutuncinsa fi bilatihi domin kuwa an taɓa mutuncinsa ta ɓangaren taɓa ƴarsa inda aka ce ƴarka ta yi zina aka yi mata ƙagen zina kai ma ya shafe ka zauji muhammadin mata ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sahibihi alladhi yuhibbuhu abokinsa da yake matukar kaunarsa wa yatma'innu ilayhi kuma yake samun nutsuwa a tare da shi wa nabiyihi alladhi yu'minu bihi kuma annabinsa wanda yake ba da gaskiya da shi ويصدقه إكي كما غزتاشي تصديق القلب المتصل غزتا وتزوشيا وتتكي حقيق تارئ بشي منذو صلى الله عليه وسلم لا يطلب دليلا من خارجه بايا neman ولا دليلي وجمع ابن da ya ji daga manzo sallallahu don wai ya karfafa abin da daga manzo saboda ya gazgata shi da zarar ya ji ya sallama ya gazgata wa idan alamu ya fido ala lisani sai ga shi wannan raɗaɗin da ke cikin zuciyarsa ya kwarara akan harshensa wa huwa sabirul muhtasib gashi mutum ne wanda yake mai haƙuri da neman ladan abin da yake gurin Allah alƙawiyyu alal alam mai ƙarfin zuciya ne game da a wato saurewar ɗaki fa ya ƙulu amma duk da haka yake cewa wallahi ma yurmina rumina bi haza fi jahiliya yace na rance da Allah ko lokacin maguzanci ba a jefe mu da zanaban amma abin mamaki yau gashi a musulunci an jefe mu da shi raɗaɗin ne yasa ya faɗa haka Ya lokacin ma da ake arnanci lokacin da ba ma shiriya amma ba a jefe mu da zina ba ba ta zama abin yin mu ba sai a yanzu da shiriya ta zo kuma a ce a sannan zina za ta shiga cikin mu to wannan raɗaɗin da ke ransa ne ya fito da shi ya faɗa shi akan harshe nan zabihi fil islam Yanzu a ce me yarda da zina A musulunci ba mai yadda da ita ba kafin musulunci. Abin da mamaki. Wani iya kalima tuntabta, Milu milamina rawa ce. Malami ce, wannan kalma da ta ke ɗauke da wani irin ɗaci. Mata, Milu, na abin da ta ke ɗauke da shi wanda ya kai matuka. Hatta idan Malam ta hufnatu, almareba. Almu'aza ba. har ga Esther Aisha wacce take cikin rashin lafiya wacce ake azabtarwa da raɗaɗin jifanta da zina take cewa ajib anni rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wakilce ni ka amsa min bayanin da manzo sallallahu alaihi wa sallam yake so ya ji daga gare ni قالت في مرارة هامدة sai yake cewa a cikin irin wannan ɗaci wanda yake ke ƙasashen ɗaci busashe wallahi ma adri ma a li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam na rantse miki da Allah ta Aisha ban san me zan ce da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi duk da biki iya bayani ba ba zan iya bane ba wa ummu ruman ka kuma ummu ruman زوج الصديق ما تاب أبو بكر الصديق رضي الله عنهما ألا يتلسس به وهي تتماسك أمام ابنتها كما تنا تككها ميوة المفجوعة واتأك وتؤالهم جرديك جرد المصيبة في كل شيء المفجوعة في المفجوعة في كل شيء أمام ابنتها المفجوعة في كل شيء أجبر أتى wacce aka jarrabe ta da raɗaɗin wato ainihin musiba a kowane abu almariba ga ta kuma mara lafiya a daidai lokacin allati ta biki wacce take ta yin kuka hatta ta zunna annal buka'a faliku kabadiha har wato ainihin tana zaton wannan kuka nata zai wato ainihin fasa mata zuciya ko wannan kuka nata zai wato ainihin ratsa mata zuciya mata ƙolo laha a daidai wannan lokaci sai ita babar ta ta man ta ce da ita ya bunayya ya ke yata hawwini ala nafsiki sha'an ki wato sauƙaƙa wa kanki wannan al'amari fa wallahi na rantse miki da Allah da Allah ma kanat imra'atun qattu sam karanci ne a ce wato mace ta kasance wabi'atun inda rajulin wacce take mai haskakawa a gurin miji yuhibbuha yana santa wa bara'ir kuma tana da kishiyoyi illa akfarna alaiha face sun cika ko sun yawaita gulmace-gulmace da tsogume-tsogume a game da ita ta danne damuwarta tana kuma ƙoƙarin lallashin iska wadda kuma wannan abin ya taɓa ta yana cikin taɓa ta walakin na hada tamasu amma wannan kamiyar da ta yi da ƙoƙarin ta nufar da yarta ta kwantar mata da hankali da take yi ya ta zayan ya ta zayan sai ga shi yana gushewa yana ja da baya wa aisha ta ƙulu laha aisha take cewa da ita ajibi anni rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kike lallashi na kike wato ainihin danna abu kike cewa mai irin matsayi na kuma take cikin kishiyoyi karanci ne dama bata fuskanci irin wannan ba to wakilce ni bai wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama amsar da yake so ya ji daga gare ni a taqulu kama qala zawjuha ita ma sai ta faɗi irin abin da mijinta ya faɗa min qablu kafin ita yake cewa wallahi ma adri ma aqulu li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ita ma sai ta maimaita ta ce na rantse miki da Allah ban san me zan ce wa manzon Allah kira da amincin Allah su tabbata a gare shi ba والرجل المسلم الطيب da kuma mutumin da yake musulmi tsarka nagari Abahir, tsahir wanda yake da tsarki al-mujahid fi sabilillah gwanin fita yaƙi saboda Allah Safwan bin Mu'attil bin Mu'attil Safwan bin Mu'attil wa huwa yurmi yurma bi khiyanati nabiyhi shi ma yau gashi ana jifansa ana zargin sa da ha'intar annabinsa fi zawjihi a game da matar annabin nasa yurma bi zalika fi islamihi a daidai lokacin an zarge shi an jefe shi a game da musuluncinsa domin musuluncin wanda yake zina ai gurɓatacce ne mai rauni ne wasi amanatihi sai ga shi yau ana sukansa ana jifansa game da amanarsa ana cewa kenan shi ba amintacce ba ne wafi sharafihi yau ga shi ana sukansa ne masa ƙage game da wato darajarsa wafi hamiyyatihi haka ma game da abin da ya shafi ƙabilarsa an taba shi an taba kabilarsa wa fi kulli ma ya'tazzu bihi sahabi duk dai wani abu da aka san sahabi zai iya jin ɗaukaka da shi an taba masa wannan abu an soka ta ko ina shi ma an masa fata-fata wa huwa min zalika kullihi bari alhali kuma shi kubatacce ne har ga Allah game da dukkan wannan zargi da ake masa wa huwa yufaja'u bil ittiham kashi yau an wato masa faɗin tuhuma azzalim tuhuma wacce take ta zalunci wa kalbuhu bari alhali zuciyarsa ta take daga wannan wato abu min saburihi daga ma wato ainihin kamanta wa kai yanzu na zuciyarsa ba ta wannan fa yaqulu subhanallah shi ma sai ji aka na cewa tsarki ya tabbata ga Allah wallahi ma katifa unta ina da Allah tun da Allah ya ne sam ban taɓa yaye cinyar wata mace ba ma amma yau gashi an jefe ni da zina ya kake jin wannan ai abin kai masa kuka ne kuma ha huwa za rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sannan ga ma shi kansa manzon Allah da amincin Allah su tabbata a gare shi wa huwa rasulullah a matsayinsa na manzo na Allah Wahuwa huwa fi bani hashim kasancewarsa tsoro ruwa can ƙarshen koli a cikin wato ainihin zuriyar hashim ha huwa za yurma fi baitihi yau shi gashi shi ma ana zarginsa a cikin gidansa wa fi man madawa a cikin gidan nasa ake zarginsa fi aisha tillati hallat min qalbihi a game da aisha da ta kanene ta wato anin yi kane kane a cikin wato anin zuciyarsa fi makanin ibnati take a matsayin kamar wata ɗa domin ƴar abokinsa ce wasauda kuma take a matsayin mata a gare shi domin matarsa ce wal habiba kuma a bar ƙauna da wato anin lele a gare shi wa ha huwa za yurma fi firashi yau gashi shi ma ana wato zarginsa a game da tsarki shimfiɗarsa domin matarsa shimfiɗa ce gare shi wa huwa tsahirun ladhi tafidu minhu tahara alhali shine tsarkan daga shi ma ake samun tsarkin amma yau shi ma gashi an taba shi to kai a waye ba za a taba ka ba kai ba abin mamaki bane an taba irin ka munafukai sun saba haka suke ko ba su daina ba wa ha huwa za yurma fi siyanati hurmatihi gashi yau ana wato zarginsa a game da kariyar alfarmarsa ana tabawa wa huwa alqa'imu ala alhurumat fi ummatihi alhali shine tsaye akan martaba da darajojin al'ummarsa bai so a taba kowa amma yau gashi shi kuma ake tabawa wa ha huwa zahiru ma fi hiyaqati qabdihi lahu yau gashi shi ake zargi a cikin wato kariyar da ubangijinsa ya bashi amma ita ake so a taba wato ainihin lalatar wa huwa rasulul ma'asum alhali shine manzo wanda aka tsare min kulli su daga cikin wani mummunan abu amma ga shi wato ainihin ana taɓa wato wani nasa domin shi ɗin iji zafi a sashi cikin tsaka mai wuya ha huwa za yurma fi hada kullihi yau gashi shine ake zargi a cikin waɗannan abubuwan da muka ambato wa yatahaddathu an-nasu bihi fil madinati shahara kuma mutane suna ta yayata wannan zance a cikin garin madina tsawon wata kamil cikakken wata ba da gage ba fala yamliku an yaba li hadha kullihi hadda kuma ya samu kansa bai da ikon ya iyakance ko ya datse wannan abu da ake faɗa wallahu yuridu li hikmatin yaraha Allah ina nufin wata hikima ce tasa ta musamman da yake gani an yada a hadha amra na ya bar wannan al'amari shaharan kamilan tsawon wata guda la yubayyinu fihi bayana bai yi wani bayani a kansa ba da za a waraka wa muhammadun al'insanu yu'ani ma yu'anihi al'insan shi kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mutum ne da yake ɗanɗanar abin da mutane suke ɗanɗana mara daɗi fi hadha al-mawqif al-alim a wannan matsayi wanda yake mai raɗaɗin gaske yu'ani min al'ar yana ɗanɗanar wato ainihin tsiraitawa wa yu'ani faji'atal qalb kuma yana ɗanɗanar musiba ta zuciya wa yu'ani fawqa dhalika al-wahshata al-muwarriqa kuma yana ɗanɗanar ƙari akan haka wato baƙin ciki wanda ke hana mutum bacci al-wahshatu min nuril ya samu kansa a cikin wato imauta na rashin samun hasken wahayin alkur'ani shine hasken Allah allazi itada an yunira lahu tariq wanda ya saba idan matsala ta same shi da qur'ani ya sauka sai ya haska masa hanya to shi ma wata guda ba a tsufar ba bari a samu waraka to wannan fa shine irin yanayin da manzo da Aisha matarsa da sirikinsa Abubakar Siddiq da ta kansa ummu waraka suka samu kansu a ciki ummu roman ta ko suka samu kansu a ciki na tsaka ne wuya da sahabansa tsarka amma kuma shi ma ga halin da ya samu kansu a ciki wa ha huwa za yus'ilu alaihi al qabu wahdahu ga dai shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wahala ta nauyaya a kansa shi shi kadai duk abin kansa yake dawowa kana taɓa sahabinka abubakar siddiq shi dai ka taɓa kana taɓa matarsa shi ka taɓa kana taɓa sahabinsa shi ka taɓa to shi duk ke ɗauki wannan ba daɗin fiye da kowa fa yab'athu ila usama bin zai. hakan sai ya sa gashi ya aika gurin usama ya samu kansa yana aike zuwa ga usama hijjihil qarib rabon kaunarsa na kusa ila qalbihi wanda yake da kusanci zuwa ga zuciyar manzo wa ku ila Aliyu bin abi talib saboda halin da manzo ya samu kansa a ciki sai gashi yana turawa a kirawo masa aliyu dan abi talib ibn ammihi dan dan uwan babansa wa sanadihi abun jinginarsa da dogaransa yastashiruhuma yana neman shawarar waɗannan sahabbai nasa fi khassati amrihi a al'amarin da yake bance shi amma aliyun game da shi ali fa huwa min asabi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam yana daga cikin na kewaye da manzo sallallahu alaihi wa sallam waɗanda za su iya tsayawa fi ruwa fi tsaki akan abin da ya shafi kowane haƙi na manzo sallallahu alaihi wa sallam shadidul hasasiyya mutum ne mai tsananin ji a jikinsa bil mawqifi da hada sabab game da wannan matsayi da manzo ya samu kansa a ciki saboda wannan dalili na dangantaka ta kusa da yake da ita da manzo domin duk da aka taba na kusanka an taba ka ثم huwa shadidul hasasiyya sannan kuma gashi yana cikin matsanancin ji a jiki bil alami na wannan raɗaɗi والقلق لكما داموة اللذين يعتصران قلب محمد صلى الله عليه وسلم وان سكي تما زوج يرمن زن الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم ابن أمه وكافله شيء manzo sallallahu alaihi wasallam dan dan uwan baban aliyu ne wannan kusanci ya sa ina jin abin da ya faru da manzo a cikin wani yanayi ne wanda yake na fiye da kowa wajen jin raɗaɗi kuma manzo wanda ya ba shi gudunmawar reno ne domin asali lokacin da mahaifin wato ainihin aliyu bin abi talib shine abu talib ɗin, da aka samu kai a wani lokaci na wata irin yunwa ta fi yabba bahuwa ta fi bahariya saboda tsananin tabin garu ake yi ana ɓamɓaro cikin da ike jikin gini a da in yi laushi a hambuɗa. kasan tafi bahariya ita shindawa aka ci da kuma tafasa amma wannan kashi ake bi a ciro daga jikin gini a dan in yi laushi a hambuɗa ko a samu sassauci a wannan lokacin da abbas da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama su suka fi mutane dama daman yanayi suka yi shawara suka suka samu abu talib suka ce ga ka da iyali ga halin da ake ciki wa za ka ba mu mu rage ma ita to abin mun babban ba ta ake ku ɗau wanda za ku ɗauka sai annabi ya ɗauki ƙaramin ciki aliyu abbas kuma dan uwa ga shi wato ainihin abu talib din shi kuma sai dauki gafa don su sassauta masa yanayin da shi to wanda ya zo ya ɗauko ka a cikin ƙasa mai wuyan nan ya ba ka kulawa har ka kai manzanin aure kuma ya ɗauki ka ta cikinsa ya aura ma in aka ta ashiya za ka ci ko to shi ne ya sa ali abin ya zama da raɗaɗi a cikin zuciyarsa da ƙuna فهو يشير بأن الله لم يضيق عليه shi yasa daga tambayar ta yace da manzo manzon Allah Allah bai kuntata maka ba ya za ka sa kanka cikin damuwa ita ka ɗauke mace amma ta da yawa haƙura da ita ko damuwa ce ta sa shi ba da wannan amsa saboda yana da in ya faɗi haka ko manzo ya samu fita daga halin da yake ciki tausa masa yake wa yushiru ma'a hadha amma duk da haka kuma ya bada wata manoniyar ya sake yin nuni bi tasabbuti min aljariyati cewar ya bibi bai wanda ke cikin gidansa ita ce barira wacce take yi ne tare da aisha li yatma inna qalbu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam domin zuciyar manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ta samu nutsuwa ya je ya tuntube ta ishawarce ta yi ji ta bakinta wa yastaqirru ala qarar dan ya zama ya tabbata a kan abin da yake tabbas wa amma usama in ka dawo ka kalli shi kuma usama da manzo ya aika ya zo ya shawarce shi fa yudriku ma bi qalbi sallallahu alaihi wa sallam shi kuma kasa mahangar sai ya hangi ya risko abin da ke cikin zuciyar manzo sallallahu alaihi wa sallam min alwutti li ahli na tsananin kauna ga iyalansa cewar in fa abu kana sansa kana matuƙar ƙaunarsa ya ce maka shi kuma ka jefa ka cikin damuwa ne ko baka fita daga wata damuwa ba kuma ka fada wata shi yasa wannan ya kalla bai iya cewa da manzo akwai mata da yawa ba ka yaki ce kanka wannan wata abi li kuma ya san wahalar da za a fuskanta wannan ya riska wannan ya hanga wahalar da mutum zai fuskanta li khatirin firaq dangane da abin da ya shafi tunane tunane na kara muku wanda kake so fa yushiru bima ya'lamuhu dan haka sai ya bada sasa shawarar da abin da ya sani min taharati ummil mu'minin na tsarkin uwar mu'minai Aisha Allah ya tsare ta wa kadhibil muftarin kuma ƙarya ta masu wato ƙirƙirar wannan sharri da suka yi al'afafina waɗanda suke masu kage da wato adan suka dangana ga aisha mala ya ci gaba cewa wa rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi kuma dai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi fi lahafatil insan ina cikin bakin cikin kasancewarsa na mutum a yana mutum to abin da yake samun mutane yana samun samunsa ba shi a cikin damuwa da bakin ciki ta yana mutum wafi kalafin insan shi a cikin wato sosuwar zuciya da damuwar zuciya ta kasancewarsa mutum yastaniddu min hadithi usama ina neman agaji da ɗauki daga abin da ya samu na magana da kaudan usama wa min shahadatil jariyati kuma yana nema daga shaidar da wato anin wannan barkewa barira ta bayar me yake nema madadan agaji da ɗauki wa ƙuwatan ina neman wani ƙarin karfi yuwajihu bihi qauma da zai iya amfani da wannan ƙarfin da agajin da ya samu ya fuskanci sauran jama'a gari fil masjid a cikin masallacinsa fa yasta'ziru mimman nalu irbahu sai gashi yana neman yi masa uzuri game da wanda suka taɓa mutuncinsa kada yi mamakin abin da zai faɗa in ya faɗi wani ba game da su wa ramau ahlahu yana cewa yi masa uzuri game da wanda suka wato ainihin jefi iyalinsa da zina Wara ramau rajulan min fubala'il a yi masa uzuri game da waɗanda suka wato ainihin zargi mutumin da yake na daga cikin masu falala da martaba cikin musulmi la ya'lamu ahadun alayhi min su ba wani mutum da ya san wani abu mummuna ta tare da wannan sahabi da zai iya faɗa amma shi ma gashi an kaga masa ya qa'u bayna al-aws wal khazraj sai ga manzo sallallahu alaihi wa sallama tsakanin kabila aus da khazraj sahabbansa da ke madina da ke kewaye da shi sai ga shi fa yaqa'u bayna al-aws wal khazraj ma yaqa sai ga abin da ya afku ya afku a tsakanin ausu da hazrat sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam min tanawirin na abin da ya shafi wato musayar magana mara daɗi wannan na cewa mun maka uzuri ya manzan Allah in daga cikinmu ne kaza in daga can ne wannan ƙarya kake to ga wannan magana tana fitowa daga bakin sa Wa hum fi رسول rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam dukansu da manzan da so sahabban suna cikin masallacin manzan Allah tsira da amince Allah su tabbata a gare shi ce rasulullah sallallahu alaihi wasallam kace assalamu ko wa sallam ne sallallahu alaihi wa sallam wa fi hadarati rasulillah sallallahu alaihi wa sallam a gaban manzan Allah yana gurin ake wannan abin da ake guri ya shuɗe ya ƙi shuru ويدل هذا على الجو الذي كان يضل الجماعة المسلمين يذل الجماعة يذلل الجماعة المسلمين ويدل هذا wannan abu da ya faru ne mana nuni alal jawin ladhi kana yudallilu al-jama'at al-muslima dangane da abin da ya shafi yanayi na sararin samaniya shi ake cewa jaw to yanayi da yake wato ainihin lullube ko yan inuwa ga jama'ar musulmi a wannan lokaci halin da suka samu kansu a ciki fi hadhihi al-fatrati al-ghariba a wannan zamani ko wannan lokaci ko wannan wato ainihin yanki na lokaci wanda yake daban da wanda suka saba da shi a da wanda yake bako bai saba samun kansu a cikinsa ba وقد خدشت قداسة qiyada haƙiƙa a wannan abu da ya faru an karci hanya kushi tsarki na jagorancin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam domin wannan zai sa a ce ah, to ba ga irin ta nan ba shi da yake ta faman kokowa cewar tsarki tsarki tsarkin zuciya tsarkin mutane a kyautata abin nan shi ma ga cikin gidan nasa ba tsarki haka za su ci munafukan kaga wannan jagorancin an kance shi ta wannan salo da wato an aka fito da shi wa yajurru hada fi nafsi rasul sallallahu alaihi wa sallam wan nur alladhi kadahu mala yace wa yahuzzu kai ko wa yahuzzu hada fi nafsi rasul sallallahu alaihi wa sallam babu ko shakka wannan abu yana da tasiri a cikin zuciyar manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wa nur alladhi itada an yus'ifahu hasken da kuma ya saba yana kawo masa gudunmawa da taimakon gaggawa la yuniru lahu tariq a tsawon wannan wata guda bai haska masa hanya ba ya kake ganin duhun wannan yanayi duhun wannan lokaci duhun wannan wato anin hali da aka samu kai a ciki fa idza huwa yadhhabu ila aisha nafsiha sai gashi da abu ya kira manzo sallallahu alaihi Sallama, ya tafi ya tanka da aisha nan kai tsaye yusarifu ha bima yaqulu nas ina ne fito mata da abin da mutane suke faɗa fili karara wa yatlubu minha ash-shafi al-muhim ko wa yatlubu minha hiya yana mai nema daga gare ta ita kanta ba wata ba ash shafi al muhim ta ba shi bayani mai warkarwa wanda zai hutar da shi daga halin da yake kasan tsaka ta kai tsaka tsaka ta yi wuya wa inda ma tasilul alamu ila ha. yayin da ya zamanto waɗannan dandazan raɗaɗi in isa ga wato ƙololuwarsu an kai magaryar cikewa ala hadha nahwi a wannan yanayi ko misali da aka gani ya ta'attafu alaihi rabbuhu sai ga wato ainihin sassauci da lutufin da bahaushe ya ta'attafu alaihi rabbuhu sai ga ubangijinsa ya masa lutufi ya tausaya masa bi فيتنزل القرآن ببراءة عائشة الصديقة الطاهرة أنا تكون ونها mai أكمل ويا في القرآن gaba da السوكة mu tabbatar da kubutar aisha mai gaskiya wacce take da gaskata manzo sallallahu alaihi wasallam a tsahira tsarkar baiwa Allah da babu wata azanta da ta gurɓata ta wa bara'ati baitin nubuwa sai gashi an kubutar da gidan annabta daga zargin da ake masa a tsayibin rafe gida mai tsarkin da yake da ɗaukaka babu ya irinsa ويكشف المنافقين الذين حاكوا هذا الإفك سيدا قرآن ينا ياي لا بلن المنافقين سكر فرشي الذين حاكوا هذا الإفك wanda suka kera suka sana'anta wannan kage da suka kaza suke yayatawa wa yarsumu tariqal mustaqim kuma sai gashi yana zana hanya wacce take madaidaiciya lil jama'atil muslima ga dukkan al'ummar musulmi fi muwajahati mithli haza sha'an na yadda ya kamata su rika fuskantar irin wannan abu in ya sake faruwa a nan gaba al'azim wanda yake mai girma a yanzu aka gaya musu gaji za su fuskanci abin kuma in wani abu irin wannan ya taso ga yadda ya kamata su fuskance shi hakan sai zama musu makaranta sai zama musu darasi sabo fil da da ba a yi shi ba sai yanzu ake yin sa bara'atu aisha zauki rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an saukar da kubutar aisha matar manzon Allah ina da amincin Allah su tabbata a gare shi daga ina min fauki sab'i samawatin daga saman sammai guda bakwai aka taso mala'ika ta tanas cancakat dan ya tura wannan sako qur'anan ya zo da shi a matsayin ƙur'ani, zance na Allah abin karantawa yutla ila yani sa'a shi ana ci gaba da karantawa har Allah ya tashi kiyama wa fadaha nifaq ya kuma wato tozarta munafirci wal munafiqin wannan sako da yake tafi da alqur'ani daga saman bakwai ya tozarta munafikai kamar da ya tozarta munafinci wa kashafa sharrahum ya yaye sharrin da suka yi fawailul liman adal mu'minina tsananin azaba ya tabbata ga wanda ya cutar da bayin Allah muminai wa wailun summa wailun azaba ƙari akan azaba azaba goyawa akan azaba liman aza rasulullah sallallahu alaihi wa sallam da duk wanda ya cutar da manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi wa ashabahu shi kuma cutar da sahabbansa wa wailun liman aza aisha radiyallahu anha sanan azaba ya tabbata ga wanda wato an ya cutar da matar manzo Aisha Allah ya daidaita fa innahu muqaddibun wanda ya cutar da ita abin karyatawa ne makaryaci ne bi kitabillahi ta'ala da tabbatar wa littafin Allah madauki walau kallafta alqur'ana kullahu mana yace kai da zaka juya shafukan alqur'ani baki ɗayansa shafi bayan shafi وفتشت عما أوعد به الأصال كواتو بنشكو abubuwan da Allah ya alkawari na narko ga waɗanda suka saba masa lam tara ba za ka taɓa ganin inda Allah ghallaza fi shay'in inda ya kausasa akan wani abu ba da zalizahu fi Aisha kamar yadda ya kausa magana akan wanda suka yi kaji a isha ridwanullahi alaiha yarda Allah ta ƙara tabbata a gare ta wala anzala min al'ayatul ayati qawari kuma ba za ka tarar da inda wato Allah ya saukar da ayyuka da ma dai an fahimce eh ba a cewa da Allah yi wani abu saboda wani ka ɗauko sama kayo ƙasa da ita an gane ku duk matsayi mai matsayi Allah gaba yake da shi an fahimta ku. to da ba a cewa Allah yi min kaza saboda wani an fahimta ku. to da ba a samu wannan magabata suna yi amma ka iya tawassuli da addu'ar da annabi yayi ko da kana da wata da za ka irin ta ta da ma'anarta ka ɗauko wacce ita ko wacce za ka yi. ina roƙonka da irin addu'ar da manzanka ya roƙe ka kai ruwa Allah kai mana ruwa wannan daidai ne an fahimta ko to da ka kaga manzo ya fi kowa sanin haƙƙin Allah ne ya kamata a gaya masa yayi kaza sai ka ce to da wannan addu'ar da i kai ruwa Allah kai mana ruwa kuma wannan ba daidai amma kaka cewa Allah yayi wani abu saboda wani bawa daga cikin bayin shi ba a hada shi da wani bawansa a ce saboda saboda wani ko ne? an fahimci bayani sannan ce kuma za ka iya kace ce maka abu dan Allah dan annabi an fahimta shi ma wani abin da aka samu su dai sahabbai da suka rayu da manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa kama daga sahabbansa na waje da kuma sahabbansa cikin gida yaya da mata in za su yi biya da Allah kawai kamar yadda sanda yar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama zainab ta ba lafiya tana gab da barin duniya tana kakarin mutuwa sai ta ce a je ce da manzon Allah ya zo ya ga halin da ta take da aka je aka gaya sai ce ka ce ka yi haƙuri ka je masa kayyar Allah kan jarrabar da mata. da aka je aka gaya mata ce na gamsu na yarda da abin da ya faɗa min amma ku je ku ce an shuduhu billah ina haɗa shi da Allah shi ma ya zo ya ga abin da take shi ne taho da ayarin sahabbansa su ta ce an hu billah ina haɗa shi da Allah ba ta ce an hu billahi wa nafsihi ba ko wa iyahu da shi kansa ba ta yi haka ba su ta ce ina haɗa shi da Allah har kuma ka tafi a wasu abubuwan a tsakanin su sahabi da sahabi zaka zina cewa an ka billah amma ba za ka ji a ce an shiduka billahi wa rasuli ba ta haka an fahimta ko saboda haka cikar wato ainihin tauhidi shi ne ka takaita iyayen magiya da Allah saboda ka kai koli ne kana so ko mai mutum yake ya bari saboda abin da ka faɗa to da Allah yake magiya wanda ya riga saboda baki ya saba ya yi haka yake dan Allah dan annabi kakka ce masa mashiriki an fahimta ko yawwa saboda sanin kanka ne ba zai yi dan ya shirka ba mumini dai musulmi da gari ba zai yi abin da zai farar da imanin shi kyakkyawar zatonsa haka ya halatta don galibi ba a san hukuncin ba akwai karancin karatu to ba ka yi wanda ya karatun ya sani wato ainihin hukunci iri ɗaya da na wanda bai yi karatun ba bai sani ba in yanzu wanda ya sani kamar yadda nake bayanin nan amma ya sa kafa ya shure sai ya ce to ya tsawo da kansa da hujja amma da bai sani ba to kaka masa hukunci irin na wanda ya sani an fahimci bayani na'am ai ka dace da mu baya in ka ce dan shi dan albarkacinsa to albarka tana samuwa ba shi hakon gaba kwan bayani ko ka ce don albarkacinsa ko ka ce don shi da abu ɗaya kai an fahimta ko ta albarkar ba ta tsawai ta kaɗe sai ko yawwa eh, in ka ce ya Allah kai mana abu kaza don san mu da annabi Muhammad sanka da annabi Muhammad ibada ce da Allah ya bautar da kai da ita ya tabbata a hadisi kana yin kamun kafa da bautar da kai wa Allah ka ce ima kaza kamar hadisin mutane ukun nan da wato anin dutse ya zo toshe musu kofar kogon da suka shiga ɗayan su ce ya ubangiji idan dan kai da neman wato yardarka na ajiye wa wani kudinsa na ƙodago da yamin na haɓaka masa suka zama shanu tumaki awaki na ce masa kama ka tafi ya kama ya tafi ban karɓi komai a gurinsa ba ki kore duka in dan kai ne ka yaye mana halin da muke ci dutse dan matsa da za su iya ganin haskiya ma ba mai iya fitowa wace kuma ta ubangiji ina da iyaye biyu uwa da uba kai kace a kyautata wa iyaye saboda wannan girman umarni naka ya zamanto idan na je na yi kiwo da dabbobi na na dawo nonon da nake tatsa daga jikin dabbobin in bayar ga iyaye na su sha ‘ya'yana da matana idan saboda kai ne ba na ba wa kowa a gidana sai na fara baiwa iyaye na sannan in ba wani ba na fifita tsa ko mata a kan iyaye idan na yi haka dan kai ne a yayi mana halin da muke ciki dutse sake matsawa kaga ibadar da suke wa Allah suke cewa idan mun yi domin ka kai yi mana kaza an fahimta ko shi ma san manzo ai ibada an fahimta ko in ka ce ya Allah saboda san da muke wa manzon ka in dai san da muke masa na gaskiya ne Allah ka mana ruwan sama wannan ba kai laifi ba an fahimta ko wannan da bambanci da wanda muke magana yawa wannan ce malam ne hukuncin safa yayin alwala safa yayin alwala kana da zaɓi in ka ga dama ka cire ta ka wanke kafarka ka mayar da safarka ka sa in ka ga dama in dai san da kai alwalar farko ka sa safarka da alwala ka sa safar in ka zo wata alwalar ka yi shafa a kan safar ba sai ka cire safar ba wanda duk kai yi. wata addu'a ake yi wa jariri jaririn da aka haifa don neman kariya daga zina addu'a da ake wa jariri don a nema masa kariya daga zina mai fatan Allah isa na gari ne kamar yadda Allah yake gaya mana game da abin da ya shafi annabin rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba ko da kuma wanda suke cewa eh, bayan Allah wa ibadur rahman wanda Allah eh, suke magana na هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وأنت قرة أعين وانت واتو لم زي zai kari zuciyarmu za ta yi daɗi idanuwan ko sun yi hawaye sai dai yi hawayen farin ciki ba na bakin ciki ba to kaga wannan duk suna maganar ɗa na gari an gane ko to za ka sai ka ce ya Allah ka sanya wannan abin da ka bani nagartacce ne don kai masa wannan addu'ar Allah ya karba maka to nagarta ba abin da ba abin da ta shafa ba ba abin da ta rage kan fahimta ku sannan kuma za ka iya ci gaba da masa addu'o'i na kariya ake cewa misali eh, wanda annabi yake wa da usain uke doka bi kalimatin lahi tam min kulli shaytani wa hamma wa min kulli ainin lamma tunda wani mai yiwuwa wata shaytaniya ce za ta dashi ko shaidanin nan da aka ce har da mutane har na aljanna ko da ka in kai masa addu'a Allah ya kare shi daga shaidan to in shaidaniyar mace ce ta zo za ta yaudare shi to sai zama an masa addu'ar da suke katanga daga fadawa wannan kuma yake cewa na hau kan bishiya ne sai na ga layoyi kuma ina so in sauko da su in ƙona malam idan na haka na yi wa wanda ya sa layoyin laifi ko kuma na taimaki wanda ake harinsa da su to kada ka ga layoyin baka san ko ne ba ko na hari ne ko ba na hari ba ne ba za ka iya sane ba daga ganin laya ne abin ne yi a nan shi ne tun da ka gan su to kana iya buɗe suka zame a ciki idan ka ga zancen Allah ne aya alkur'ani ce a ciki to sai ka kone wannan aya daga yiwarta wulaƙanta ko idan kuma ka ga gado-gado aka aka sa lamba uku da hudu da biyar a ciki ko kuma munjayen ayon alkur'ani aka rika wa girma ana saka sunan wani a ciki sunan ma dai sai ka kone inda harka ce ta shaɗanci to ba a nan ba an fahimta ko ko da haka in ka tashi ba ka ruwanka wani aka haraba wani aka haraba kai dai kokarinka da matsala a kau da ita eh. to Allah ya kyauta subhanaka Allah to kamar ya ne, faɗi yadda ne yake wasu yan surkulle surkulle da su wancan mai jiki da na faɗa ba surkulle ba ne ya surkulle ai shafi shafi wata an ka buɗa gawayi za ka tarar cikin gawayi da ka sani shi ne kawai ake naɗa a masa wannan fatar wannan ka buɗe ɗinkaye za ka gani wannan ka buɗe gashi za ka gani a dai da ka haɗa da waccan da mai dagin da wannan duk kawai bambancin shafi ne kawai amma duk magana ce ɗan Allah ya tsare na ga wani ma ɗaga hannu na ta bayan eh mutumin da aka kira shi ina sallah ba wani ko abu da za a yi don a fahimci cewar sallah yake yi akwai gyaran murya sun za a iya fahimta tunda wani lokaci kiran da ke faruwa akwai gyaran murya da za ka yi a fahimci din har ije inda kake so yake amma in ta zarar ba wata za a gyaran murya ba don kama abin da ya shafi da faru da jirai. ake magana sallata ko kiran mahaifiyata ko ita gaba da sallar kuma har matsalar ta faru ta faru da shi to idan da yi wanda za ka iya gyaran murya ta nahnu kamar da malamai suke faɗa ka iya <clears throat> ka iya fahimta cewa eh sallah kake to fa lillahi alhamdu sallar ka ta kuɓa ko da ta nafila ce ka ƙara ta kuma ka amma in gyaran murya ba zai wadatar ba ka ji kiran ya tsananta to sai ka haƙura kamar da na faɗa ɗin nan da farko saboda na kiran ƙarin zaga hayaƙi ne yake tasowa daga ɗaki tun wutar ba ta tashi ta zame ba ko tun da ka ta wane wane kiran wani jikin wani ka ga kanka tsaya kana tsayin ka saurare ka ba sauki ne an fahimta ko alka to in kira irin wannan ne ka ji kira wani jikin wani haƙura ne ka je shi ya fi muhimmanci shi hayaki na gani na fito daga ɗakin ka an kawo wuta to ka ganin sai a je a kashe wutar ka nutsu kai sallar ita mata ne ko farin da sai a cire ba barakallahu bihamdika ashhadu an la ilaha illa